Dr. Muhammad Askira da fatan kana lafiya ko ina dangantakar yawan jama'a da harkan kiwon lafiyar jama'a. WHO ta ce kamar kasa irin masakaici da kananan kasa irin kamar Najeriya wanda ba su da abin tattalin arzikinsu ba mai karfi ba ne sosai. Ana sa ran a kowane wurin da akwai mutane ɗari shida ya zama na suna da likita guda ɗaya. Amma yanzu idan ka duba kamar kasa kamar Najeriya za ka samu ba za ka samu likitoci kamar dubu arba'in ba kuma akwai mutane wurin miliyan ɗari biyu to wannan ya nuna kan cewa kenan likita ɗaya ga mutane dubu biyar ake da shi a ƙasa Najeriya to kaga wannan ya nuna kan cewa an samu yawan jama'a wato population na mutane ya fi na ma'aikatan likitoci wato likitoci wanda za su kiwon lafiyar wayannan mutanen sun yi karanci idan za a gwada su da yawan mutanen da suke jama'a cikin kasar to shine inda illar ita yawar jama'a take a kan kiwon lafiya wannan na baka misali ne da likitoci yawan likitoci da kuma yawan mutane ko akwai wani abin fargaba ne game da wannan babban kalubalen da za a samu shine idan aka samu wani outbreak kamar yanzu ana cikin damuna sosai a kamar a Najeriya kamar arewacin Najeriya har kudu yanzu ana ta ruwan sama to za iya samu barkewar malaria malaria dama tana nan a nan kasa burjik eh. sai idan ta barke yara suna malaria mata masu ciki malaria masu zuwa gona malaria sai kaga asibitocin ba za ta iya yawan asibitocin da kuma yawan ma'aikatan ba za su iya magance irin waɗannan miskiloli idan ya zo da barazana kamar na na lokaci ɗaya ba zato a ce mutane ya ba su da lafiya. To ai akwai wasu mutanen birjib da kan ce su da likita ko asibiti hanyar jirgi daban na mota daban ma'ana ba sa ciwo. Talauci ma rashin lafiya ne. Idan mutane suka taru da yawa aka yi mutane da yawa nan ba a buɗa musu hanya na tattalin arziki wanda za su samu abun yi su taimaka kansu taimaka wa iyalansu taimaka al'ummansu ba sai yin zamana za ka ga mutane da yawa kuma yawan da yawansu suna cikin ne suna kaskancin talauci wanda ita majalisar ɗinkin duniya na lafiyar ta nuna kanta wannan ma wani bi'i ne na rashin lafiya wato talauci mai tsanani wannan mutum zai tashi da safe bai san me zai ci ba eh. ga nan ana da yawa amma tattalin arzikin bai gugguɗa ko an gugguɗa yadda kowaye ko yawancin mutane za su samu abin yi ba sai ga galibin mutane suna cikin talauci to kuma talauci yana da yana alakanci da shi da rashin lafiya. A Najeriya inda kai ne shugaban kungiyar likitocin, ko abu ne mai yiwuwa nan ba dadewa ba yawan likitoci su wadaci jama'a? Gaskiya a yadda muke tafiya yanzu haka yadda ake tafiya a kasan nan kafin a samu ingantattun yawancin likitoci wanda za su iya magance kuma yadda ake bukata a majalisar ɗinkin duniya na likita ɗaya da mutane ɗari shida idan aka tafi haka sai an yi wurin shekara ɗari ba a samu hakan ba domin yanzu haka muna bukatan akan likitocin da muke da shi muna bukatan mu samu likitoci kamar dubu ɗari uku da hamsin yanzu muna da dubu arba'in kacal kuma a shekara ba ma samun fiye da likitoci dubu biyu zuwa dubu uku to ka gani kafin nan daga dubu arba'in mu je dubu ɗari uku da hamsin ta zai ɗau shekaru da yawa wannan ma idan wanda suke nan ba sa mutuwa. Dokta Muhammad Askira muna godiya da samun wannan tattaunawa.